yanzu haka dai rikicin makomar kujerar gwamnan jihar taraba na ci gaba daukan wani sabon salo da kallo ke neman komawa kotu lamarin da dattawan jihar ke cewa ba zai haifar da da mai ido ba sunana barau bante nyako mutawalin lau shawara na ne kullum abi doka gwamna mu ga abin da ya faru da shi idan abin da ya same shi allah zai sa ya warke ya dawo kan matsayin shi ya ci gaba to alhamdulillah in ma Allah bai sa ya dawo ba dole ne a bi tsarin mulkin Najeriya yadda ya tana da. gwamna baya nan ya za a yi a samu wanda zai gaje shi dole ne a bi doka yana rubuce na farko dai sunana honorable Silas Jefta former special advisor on labor matters a zamanin Joli ba za mu zauna ba gwamnati ba ba za mu zauna ba shugaba ba ba za mu zauna kara zube ba don dukkan mun nan da musulmi da krista zaman mu yanzu muna so taraba ta ci gaba ne mu muna so taraba ta samu shugaba mu muna so taraba kada a samu eh, eh, eh, yanke a cikin shugabanci da ake tafiya shi ko barista mustapha bello da ke cikin wadanda suka garzaya kotu dangane da wannan damarwa na fa zargin cewa da lauje cikin nadi. akwai akwai da gaske ma kuwa in pdp gaskiya take tana son a yi gaskiya a a je a tabbatar da cewar dan ba zai iya yi ko ba zai iya ba don abin da ainihin bangare ɗari na ɗari da tamanin da tara ɗin take faɗa kenan shi muke nema a tilasta su su je a naɗa kwamitin ainihin ƙwararru a kan sanin kiwon lafiya guda biyar ɗaya daga cikinsu wanda ke wa eh, kula da kiwon lafiyan gabna don haka idan suka je suka tabbatar shi ake kira a law expert evidence a kotu so don haka tun da muke nema in pdp in ba hannu wajen suke so su yi ba. Tuni kuwa jam'iyyar PDP da ke mulki a kasar ta kafa wani kwamitin mutane bakwai game da wannan batu ko da ke wata kotu a jihar Taraban ta nemi a dakatar da aikin kwamitin. Baris Ahmad Ali Gulak da ke baiwa shugaban kasa shara ta fuskacin siyasa na cikin mambobin wannan kwamiti. ce muna man zama mu tattauna akan menene za mu zama uwar jam'iyya. Wannan kwamiti za ta duba abubuwa da yawa za ta je taraba za ta samu yan majalisar taraba za ta samu manyan manyan jigon siyasa na taraba za yanzu har mu je ma mu ga irin sha yaya cikin gwamnan namu ya kuma mu zo mu yi recommendation ba jam'iyya jam'iyyar kuwa ba da wannan namu san wani mataki ya ɗauka. yanzu a lokacin aiko da wannan rahoto akwai kusan ƙararraki uku a kotuna daban-daban da ke da alaƙa da wannan dambarwa kuma yanzu lokaci ne ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa kafin shekara ta dubu da goma sha biyar ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya